A Najeriya ko ya sa har yanzu matasa ke ci gaba da yin zanga-zangar neman kawo sauyi a aikin 'yan sanda za mu ga rahoto game da haka. Za ku ga irin rawar da baƙi za su taka a zaben shugaban ƙasar Amurka na bana. Za mu ga yadda wani masassaki kuma ɗan Najeriya ya samu sana'a ta hanyar taimakawa ɗan uwansa da ya rasa in yatsunsa biyu. zanga-zangar da ake a najeriya ta sami goyon baya daga fadin duniya sannan kuma ta haɗa kan kamfanin twitter da na google waɗanda suka tura sakonnin nuna goyon bayansu zanga-zangar ƙin jinin cin zarafin 'yan sanda dai yanzu ta shiga mako na biyu duk da matakin da gwamnati ta ɗauka kuma na rusa rundunar yaƙi da 'yan fashi da makami da ta yi ƙaurin suna wato sas ana ci gaba da kiraye-kirayen da a ƙara yin wasu sauye-sauyen ana da zargin rundunar sas da kashe mutane ba bisa doka ba da kwace da kuma azabtarwa musamman ma ga matasa wakiliyar bbc mayeni jones ta aiko mana da rahoto game da abin da ya sa matasan ke ci gaba da yin zanga-zangar a kasar da tafi kowace yawan al'umma a nahiyar afirka ga muhammad anur muhammad da fassar rahoton nata ana murkushe masu zanga-zanga da alamu wannan hoton bidiyo da aka dauka a lagos ranar litinin Haka kuma wallafa a kafofin intanet ya nuna yadda aka yi amfani da harsashi wajen tarwatsa masu zanga-zangar koka da rashin imanin 'yan sanda. ike Ikechukwu Ilohi mazu ya fito ne daga motarsa kenan lokacin da harsashi ya same shi. Hoton bidiyon kafofin intanet da BBC ta nazari a kansa ya nuna cewa akwai tazarar fiye da mita 250 tsakanin ike cikun da dandalin zanga-zangar. Da farko dai 'yan sanda sun ce masu zanga-zangar ne suka kashe shi, to amma shaidu sun karyata hakan. I didn't see Ban gansu su ɗauke da makami ba, 'yan ƙananan samari ne kawai ɗauke da kwalaye. Wasunsu ma na ja da baya a guje suna cewa akwai 'yan sanda tafi. Har yanzu dai Ingozi matar ke cikin tana cikin karbuwa. Ban taɓa tsammanin mijina zai yi irin wannan mutuwar ba. Da safe mun yi sallama yayin da zai je aiki, ina ce masa Allah kiyaye ka, ya yi maka jagora. Kwana hudu bayan kisan mijin nata, gwamnan jihar Legas ya bayar da sanarwar kama 'yan sanda hudu da ake zargi na da hannu a harbin. A cewar matasan Najeriya, diran mikiyar da aka yi kan masu zanga-zangar koka da cin zalin da 'yan sanda ke yi ciki har da amfani da harsassan roba ta nuna cewa har yanzu ana gidan jiya masu fafutuka dai sun yi amfani da kafofin sada zumunta da muhawara wajen shirya zanga-zanga da tara kuɗaɗe da kuma ɗaukar masu aikin sa kai Mun zo nan don mu karfafa gwiwar masu zanga-zangar, mu tabbatar cewa ba ku ji yunwa ba, ba ku gaji ba, ba ku kuma jike ba. Mun samu goyon baya mai ban mamaki. Kawunan mu sun haɗu akan abu ɗaya, wato cewa ana iya kashe kowa. Yanzu kuma muna ci gaba a matsayin matasan da bakinsu ya zo ɗaya. da neman kawai al'amura su kyautata a Najeriya. Hukumomi dai na jan kafa wajen biyan bukatunsu. Har yanzu gwamnatin tarayya ba ta tinkari wasu muhimman bukatun ba. 'Yan gwagwarmayar na son a biya diya ga iyalan da aka takurawa da kuma samar wa rundunar 'yan sanda ƙarin kuɗaɗe. Babu alamar za a iya shawo kansu cikin sauki To za ku iya samun wasu bayanai kan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet wato bbc bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayanku na salula. duk mutum ɗaya cikin mutane goma na waɗanda za su yi zaben amurka na bana kuwa ba ne wanda ba a taɓa samun irin haka ba saboda haka suwaye waɗannan mutane miliyan 23 masu kada ƙuri'a daga wasu ƙasashe kuma suka fito sannan wani tasiri za su yi a zaben ga rahoton ahmed abba abdullahi masu zaben da za su kada ƙuri'a a zaben amurka na bana waɗanda ba haifaffun ƙasar ba sun ɗara na kowane zaɓe a cikin shekaru fiye da ɗari. yawansu ya kai miliyan 23 wato kashi goma bisa ɗari na masu zaɓe hakan na da alaƙa da ƙaruwar 'yanci rani a amurka da kuma yawan mutanen da ke samun takardun zama 'yan ƙasar to amma su wane ne ina suke da zama yaya suke yin zaɓe galibin bakin da suka cancanci jefa ƙuri'a suna zaune ne a jihohi hudu california da texas da new york da kuma florida fiye da rabin 'yanci ranin da za su yi zaɓe suna zaune ne a waɗannan jihohin tuko za su iya yin tasiri kan sakamakon zaɓe a jihar da suke eh za su iya misali ƙuri'un indiyawan amurka za su iya kawo sauyi a jihohin da ake fafatawa sosai irin su michigan da pennsylvania inda donald trump ya nasara da ƙyar a 2016 sun saba zaben 'yan democrat to amma 'yan republican na zawarcinsu don su jefa musu ƙuri'a. Trump da Biden kowannensu na kokarin samun ƙuri'un 'yanci ranin. Waɗannan bukukuwan da kuma farin jinin Kamala suna janyo hankulan sabbin masu zaɓe wato 'yan Latin Amurka ko Latino waɗanda su ne suka fi saurin yaɗuwa a Amurkar. Latino miliyan 32 ne suka cancanci kada ƙuri'a a watan Nuwamba. Sai dai ba su kasance tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ba. Ƙuri'unsu na iya yin tasiri a wasu jihohi. suna iya yanke hukunci game da sakamakon zaben wasu jihohi irin su Florida. 'Yan asalin Cuba da ke zaune a can na iya taimakawa Trump ya sake lashe zaben ko kuma a'a. 'Yan cirani fiye da miliyan 4,300 sun fito ne daga Afirka da kuma yankin Caribbean. To madalla yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. wani mutum dauke da wuka ya datse kan wani mutum arewa maso yammacin babban birnin kasar faransa na paris wani dan sanda kuma ya harbe wanda ake zargi da kai harin allahira kusa da wajen kamfanin dillancin labarai na afp na faransa ya ruwaito cewa wanda aka kashe din malaman makaranta ne wanda a kwanan nan ya nuna wa ajin da yake koyarwa wasu zane-zanen barkwanci na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an kashe wani babban kwamandan sojoji kuwa yayin da zaman zulumin ke karuwa a kasar gini inda ake gudanar da yakin neman zaben shugaban kasa magoya bayan manyan 'yan takarar biyu wato shugaban kasar mai ci alfa kwande da kuma babban abokin hamayyarsa selu len diallo sun fantsama kan titunan babban birnin kasar kunakri masu kada kuri'a fiye da miliyan biyar ne ake sa ran za su yi zaɓe a wannan lahadin to a lokacin da abu wato kobong anamam ya rasa in ya tsinsa biyu ya yi ta fafutukar neman abin da zai maye su wanda zai dace da launin fatar jikinsa har sai da dan uwansa john wato masassaki ya kai masa ɗauki john dai ya yi amfani da iliminsa wajen taimaka masa kirkirar hannaye irin launin fatarsa kuma yanzu haka wannan ita ce sana'arsa. thank so many prostheses out there. Gaban jiki masu yawa da aka kera na farar fata ne, bakar fata ma na bukatar bakaken gabobi. I lost my hand on a Na rasa hannuna a wani jajibiyar sabuwar shekara. Na yi wa wani abin tartsatsin wuta ɗaukar wani abin na daban, sai kawai ya share min yatsu biyu. I was depressed. Na shiga damuwa sosai. ‘Yan uwana sun yi ƙoƙarin sayo wasu gaɓoɓi daga Jamus, to amma ba su zo daidai da launin fata ba. bayan haka ne john yayin okobogon ɗin ya kawo dauki a lokacin john din yana aiki a bangaren shirya fina-finai a najeriya ya yanke shawarar kera wa kanin nasa sabon hannu shi da kansa hannu na zahiri da ya kama da na 'yan afirka na da muhimmanci saboda mai shi zai so shi kuma ba za ka gane shi nan da nan ba mutum ba zai iya bambanta shi da hannu na ainihi ba. na hankali okobabon ɗin ya koyi amfani da sabon hannun nasa to amma john bai tsaya a nan ba ya sauya aiki ya rungumi sabuwar sana'a saboda yawan masu neman sassan jiki daban-daban. A lokacin da nake koyon aikin zane-zane, a kulle yaumin ina da gurin sanin duniya in zama shahararren mai zane irin Leonardo da Vinci. To amma a wasu lokutan sai Allah ya maka wani zaɓin na daban. to madalla a fagen wasan kwallon kafa kuma za a dawo da wasannin gasar premier league a karshen wannan makon kuma wasu daga cikin wasannin da za a yi sun hada da wato karawa tsakanin liverpool da everton chelsea kuma za ta yi wasa da southampton sannan club din man city zai hadu da club din arsenal to za ku samu dukkanin waɗannan labaran ne kuma a shafinmu na intanet wato bbc.com/hausa karshen shirin kenan ibrahim mijin yau ne ke cewa mu kwana lafiya daga nan london